Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da kasancewa tare da mu. Da fatan ana shan hantsi lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a cikin wannan shiri namu na hantsi yau Juma'a 15 ga watan Satumban shekarar 2023. bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin jihar borno ta tashi haikan don tsabtace harkokin makarantu masu zaman kansu ko menene ra'ayin mutane a game da wannan mataki jiya muka cire wata sanarwa muka nuna musu makarantun da gwamnati ta san da su duk makarantar da ba sunanta a wannan list a koyaushe gwamnati za ta iya rufiya don ɗaliban ne ma fara mu rufe din da ba ɗaliban a gobe nan za mu je mu rufe sannan yayin da ake ci gaba da kokarin gano waɗanda suke raye a libya inda aka ba da rahoton mutuwar sama da mutum dubu biyar sakamakon ambaliyar ruwan da ta afka a kasar za ku ji abin da wani likita yake faɗi a game da matsalolin lafiyar da za a iya fuskanta muna kuma da rahoto a game da ranar demokuraɗiyya ta duniya da kuma shirin yanayi da muhalli da na saba gabatarwa amma fa duk waɗannan sai bayan mun sha labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Tawagar masu bincike da ke aikin ceto sun kwashe yinin Alhamis a gabashin kasar Libya suna aiki, inda ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar dubban mutane sannan dubbai suka bata. Ya zuwa yanzu da ya ba a san hakikanin adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ta faru a ranar Lahadin da ta wuce ba. Kamfanin dallancin labarai na Associated Press ya rawaito ministan lafiya na gabashin libya usman abdul-jalil yana cewa an binne gawarwakin mutum dubu uku yayin da ake ci gaba da shirin binne wasu abdurraham algaifi magajin garin derna ya shaida wa gidan talabijin na al'arabiya cewa adadin waɗanda suka mutu zai iya kaiwa dubu ashirin darna shine yanki da ambaliyar tafi kamari inda ruwan sama kamar da bakin kwarya da fashewar madatsun ruwa suka lalata gine-gine sannan taɓo ya binne yankuna da kuma awon gaba da mutane zuwa teku ma'aikatar harkokin wajen rasha ta faɗa a ranar alhamis cewa ta kori wasu ma'aikatan ofishin jakadancin amurka biyu daga ƙasar bisa zargin su da yin aiki da wani ɗan ƙasar rasha da a baya moscow ta zarga da yin ayyukan leƙen asiri a cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce ta gayyaci jakadiyar amurka lynn tracy tare da sanar da ita cewa jami'an diflomasiyyar biyu jeff silin da david bernstein sun gudanar da ayyukan da suka saba doka ta hanyar hudda da wani dan kasar rasha robert shanob kuma dole ne su bar yankin na rasha a cikin kwanaki bakwai shanob ya yi aiki ne a matsayin ma'aikaci na kasar a karamin ofishin jakadancin amurka da ke gabashin birnin vladivostok na sama da shekaru 25 har sai da rasha ta ba da umarnin dakatar da ma'aikatan cikin gida na ofishin jakadancin amurka a shekarar 2021 labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an tuhumi hunter biden dan shugaban amurka joe biden a ranar alhamis da laifin yaudarar wani dillali mai sai da bindiga ya sayar masa da makami wata sabuwar alama da ke nuna yadda matsalolin shari'a da hanta ke fuskanta za ta iya shafar takarar da mahaifinsa zai yi na sake tsayawa takara a shekara mai zuwa wadanne karan farko da aka tuhumi wani ɗan shugaban ƙasa mai ci da aka shigar a kotun gunduma ta amurka da ke waya inda aka tuhumi hunter biden da laifuffuka uku masu alaƙa da yin karya game da cewa yana amfani da miyagun kwayoyi a wancan lokacin wanda a ƙarƙashin doka ta haramta masa mallakar bindiga. Wannan shari'a na wakana ne yayin da mai wa Joe Biden mai shekaru 80 ya sake karawa da wanda ya gada na jam'iyyar Republican Donald Trump mai shekaru 77 wanda ke fuskantar shari'a hudu a kansa. nan da wani lokaci hafiz zai dawo don karanto mana sauran labaran yanzu dai ga rahotonmu na farko gwamnatin jihar borno karkashin jagorancin farfesa gana umara zulum tana kokarin seta al'amuran makarantu masu zaman kansu kana ta yi barazanar daukan matakai akan duk makarantar da bata mutunta sharuɗan da gwamnatin ta gindaya ba daga maiduguri ga wakilin muryar amurka haruna dauda biyu da ci gaban labarin gwamnatin jihar borno ta yi barazanar wasu makarantu masu zaman kansu har fiye da dari uku sakamakon rashin cika wasu ga'idoji da gwamnatin ta shimfiɗa da kuma aka ɗeban masu lokuta dama gwamnatin ta jihar da makarantu masu zaman kanta har da dari shida kuma ta yi ƙoƙarin sabunta rajistan waɗannan makarantu da ce kowace makaranta ka kansa don sabunta masa rajista injiniya lawan abba wakilbe shine kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar borno wanda ya shaida ma labarai hakan najeriya dai yana da yara sama da miliyan goma da ba sa zuwa makaranta ciki kuma kuma akwai miliyan ɗaya da dugu biyar da suka fito daga jihar borno da su ma ba sa zuwa makarantan wanda hakan tarawa gwamnatin jihar borno hankali akwai akwai matakin da gwamnatin jihar borno za ta ɗauka wajen haɓaka harkar ilimi a jihar ga kanin bayanin bayani da kwamishina a ma'aikatar ilimin yami an ba su lokaci kan su zo su gyara su. muna kyautata zaton akwai makarantu 600 an ba da wata biyu aka zo aka kara ya zama wata shida a wannan wata shida makarantu guda da shida ne kacal suka zo suka yi suka bi umarnin gwamnati shi yasa wanda ba su zo su yi ba muke barazanan za mu rufe ma'aikatan nan kuma za ta tura kwamiti su je su duba sai su zo su ba su sabon certificate cewa gwamnati ta san da zaman su su je su to ranka dai ko menene kuma waɗannan dalibai da ke karatu a irin waɗannan makarantu shine yanzu muka nuna iyaye jiya muka cire wata sanarwa muka nuna musu makarantun da gwamnati ta san da su duk wanda makarantar da ba sunanta a wannan list gwamnati ba ta san da ita ba kuma a koyaushe gwamnati za ta iya rufe don ɗaliban ne ma fara mu rufe da ba ɗaliban a gobe nan za mu je mu rufe saboda kowa ya je ya samu wata makaranta. to ranka da ganin cewa akwai rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta cire na cewa yara kusan miliyan goma ba sa zuwa makaranta a jihar borno kuma akwai miliyan ɗaya da biyar da suma ma ba sa zuwa makarantu a wannan jiha kamar mai wani mataki gwamnatin jihar borno take ɗauka na ganin cewa ta magance wannan matsala na rashin zuwan yara makaranta. gwamnati ta gina manya-manyan makarantu da ake kira mega school guda talatin gwamnati ta gina ta gina kuma ta gyara ajiyoyi aji guda 1851 gwamnati ta ba da uniform kusan miliyan daya kyauta gwamnati ta yi takardu kusan miliyan daya komi a yanzu ba karamin hukumar da zaka je da ba makarantar gwamnati abin da muke bukata ka kai kanka komi gwamnati za ta ba to ko me yin yaran ke cewa ne game da wannan barazana da gwamnati ta da na makarantu masu zaman kansu sunana audu abba kurama gaskiya na yi marhaba da jin haka da nayi saboda wasu makarantun gwamnati ma ko da za a inganta su su ma su yi daidai da makarantun da ba na gwamnati ba dan kai la'akari da cewa gwamnan jihar Borno yana kokarin inganta gine-ginen makarantu. So hakan zai kawo makarantun gwamnati su sa sa hazaka da basira su ci gaba da koyar da ɗaliban talakawa da kuma sauran wanda ba su da galiwa hannu. Wasu suna da karfin da za su iya cika wannan sharaɗin da gwamnati ta zayyana musu wasu kuma ba za su iya ba dole za a rufe su. Tau suna na Tijjani Usman Bello. Makarantun gwamnati ba wani karatu ake yi ba kuma mun dan samu mu lallaba muna kashe kuɗi muna eh, tura makarar yaran makarantan masu zaman kansu din kuma yanzu a ce a rufe. Ana so yaran mu su zawo gida su zauna ke kenan su tsuguna bayan tun can farko ba mu sa su a makarantar gwamnati ba rashin ilimi ga yaran mu a wannan lokacin gaskiya ba kankanin eh, mummunan lamari ba ne makarantun masu zaman kansu din ina roƙon su da su yi kokari su cika waɗannan ka'idoji din saboda a zauna lafiya malam yakubu musa wanda ka duba tun shekaran da ya wuce aka ce duk makarantun da ke gari su zuwa tantance su a san cewa suna abin da ya dace ba wai kawai sun bude wani wajen neman kuɗi ba suna cutan yaya suna karban kuɗi so su zo su duba don tsammani ma wannan abin yana bukatan ka biya wani kuɗi ba so duk wanda ka ga bai je ba to gaskiya akwai lauje cikin naɗi so na goyi bayan wannan wasu yan yara kenan kai bayyana su game da barazan da gwamnatin jihar borno ta yi da cewa za ta rufe wasu makarantu masu zaman kansu idan ba su wasu ka'idodi da gwamnati ta shimfiɗa musu ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Haruna Dauda biyu. Masu sauraro ana sauraron wannan shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu ga Muhammad Hafiz da sauran labaran duniya. Kasar Pakistan za ta sake bude babbar hanyar iyaka ta Tarham da Afghanistan a yau Juma'a bayan rufewa na kwanaki tara saboda ta'addanci da sauran matsalolin tsaro a cewar jami'an kasashen biyu. wannan sabon sauyi da aka samu ya zo ne bayan da misan harkokin wajen taliban amir khan muttaki ya yi alkawari a wata ganawa jiya alhamis da mukaddashin jakadan islamabad a birnin kabul cewa kungiyar ba za ta amince da amfani da kasar afghanistan wajen aiwatar da ayyukan ta'addanci kan pakistan ba wani jami'in pakistan ne shaida wa boa bisa sharaɗin sake sunansa saboda ba a bashi izinin yin magana da kafafen yada labarai a bainar jama'a ba ofishin mataki ya bayyana cewa a ganawar da wakilin pakistan ubaid nizamani sun tattauna batun rufe kan iyaka da matsalolin da 'yan gudun hijira da 'yan kasuwa na afghanistan ke fuskanta a pakistan daga ƙarshe ɗaya daga cikin fitattun manhajoji na duniya tiktok na ci gaba da fuskantar suka a kenya game da abin da masu suka suke gani a matsayin abubuwa marasa kyau kalaman kyama da kuma munanan halaye da ake watsawa a manhajar wani mai fafutuka ya aika da takardar koke ga majalisar dokokin kasar da ta haramta amfani da manhajar ta cana duk da cewa miliyoyin matasan kenya na amfani da ita wajen nishadi cuɗanya da jama'a ko ma neman kuɗi Wani binciken jin ra'ayin jama'a na 2023 da cibiyar labaran zamani ta Reuters ta yi, Kenya ce babbar cibiyar duniya ta amfani da TikTok saboda dalilai daban-daban. Kashi 54 cikin ɗari na 'yan Kenya na amfani da dandalin ne saboda wasu dalilai iri-iri. Gwamnatin Kenya ta ce TikTok da sauran manhajojin kafafen sada zumunta na samar da kudaden shiga da yawansu ya kai dala miliyan uku ga tattalin arzikin kasar a duk wata. kwanan nan shugaba william ruto ya gudanar da wani taron tattaunawa da shugaban kamfanin tiktok ta yanar gizo wanda ya amince da aiwatar da wasu ka'idoji kan manhajar da kuma kafa ofishi a kenya karshen labaran duniyar kenan to a gaida muhammad hafiz babala da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Madalla. Yanzu kuma za mu sake waiwayar sauran rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da aikin ceto da gano waɗanda suke raye a Libya inda mummunar ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar mutuwar da bata mutane, kana aka kasa gano wasu dubbai. kamfani kamar kamfanin kamar yadda kamfanin dillancin labaran AP ta ambato ministan lafiyar kasar usman Abdul-Jalil yana cewa tuni aka yi jana'izar gawarwaki dubu uku yayin da ake ci gaba da kokarin binne sauran dubu biyun. Dr. Dahiru Muhammad likita ne kuma dan rajin kare muhalli a arewacin Najeriya. A cikin wata hira da na yi da shi ya yi bayani a game da irin matsalolin lafiyar da ka iya faruwa ah, biyo bayan wannan ibtila'i da ta afka kasar. ni gaskiya kusan tun ma kafin wannan akwai haɗarka da yawa eh, eh, amma kuma abin da ya fi mafi muni shine shi wanda ya mutu kusan zaka ce ya tafi kenan mm. ya danganta kuma tambayar an mai adalci ko kuma me ya kawo mutuwar tashi mm. amma akwai abin da ake ce ma traumatic death na flooding mm-hmm. wato irin eh, damuwa da mutane suke samu ko kuma irin tashin hankalin da mutum ya gani yana ban musu wasu cututtuka da dama a ransu so abin mamaki ba wanda ma yake magana akan akan su wa'annan mutane da dama suna zama suna samun anxiety and depression mm-hmm. ah, musamman wanda za a zo a ce miki sun yi noma ruwa ya zo ya wanke wajen ko kuma suna cikin gidansu ruwa ya zo ya shiga ya kashe yan uwansu ko sun yi asarar dukiyoyi mhm. so duk irin wannan illolin gaskiya illolin da dama da suke a tattalin rayuwar mutum wani har a rayuwar shi kuma yawanci ya ga mutane da suke eh, eh, low economic class So, already ma wanda yake fama da abin da zai ci ne sannan zai samu wannan iftila'in Zai mhm. kira shi dama ba ma a maganar kuɗin magani dama maganar da yake ta fama ita ce ne ma zai ci so da yawa wani daga nan kusa rayuwarsa literally ta zo full stop zai zo ya ta fama ne da sauran har kuma lokacin da da rai zai halu shi so wannan iya wanda yake raye kenan kafin kuma magana wanda wanda ya mutu Dr. Dahir Muhammad kenan a wata hira da na yi da shi a game da matsalolin lafiyar da ka iya biyo bayan ambaliyar ruwan da ta auku a gabashin Libya. Daga batun ibtila'in ambaliyar ruwa kuma yanzu sai batun siyasa. sha biyar ga watan satumbar kowace shekara rana ce da ake bikin ranar demokradiyya a faɗin duniya ana sadaukar da wannan rana ne don yin nazari kan yanayin demokradiyya na duniya inganta ta da kuma kiyaye ka'idojinta sai dai hauhawar juyin mulki a wasu ƙasashen afirka sun bayyana ƙalubalen da wannan tsarin gwamnati ke fuskanta a nahiyar ta afirka daga birnin accra a ghana ga rahoton idris abdullabako Dimokuraɗiyya ta ta'allaka ne akan muhimman ɗabi'u da suka haɗa da 'yancin faɗan albarkacin baki, mutunta 'yancin ɗan adam da gudanar da sahihan zaɓe akai-akai. Bisa la'akari da muhimmancin waɗannan, Majalisar Ɗinkin Duniya a yayin babban taronta shekarar 2007 ta ayyana ranar 15 ga watan Satumba a matsayin ranar dimokuraɗiyya ta duniya. ghana ta kasance ƙasa ta biyar a jadawalin ma'aunin ƙarfin dimokuraɗiyya afirka na 2023 bayan ƙasashen mauritius botswana kivet da kuma namibia duk da cewa ana samun tangarɗa wasu ɓangarorin dimokuraɗiyya a ƙasar amma duk da haka ghana na iya ƙoƙarinta in ji alhassan suleiman bello mai bincike ko manazarci akan harkokin siyasa jihar afirka da west africa gabaki daya ghana na cikin ransu 'yan kasashen kaɗan da alamar mu da siyasar mu dai yana da ƙarfi ci da demokrasiya kuma muna cin amfanin ta akan canza gwamnati ba da tashin hankali ba idan ma aka yi kafa kuriya aka samu bambancin ra'ayi muna zuwa koti mu je fassara duduba maganar na gane wanda ya ta ba shi nasara amma kuma democracy da kansa ma ne inda ake cewa yi process ne sababu ne gaba ɗaya da ake samu nan da nan ya nuna ya dafa kowa zai ci bai sai dai isa abdulsalam sakataren jam'iyyar cpp na yankin ashanti yana ganin demokradiyyar ghana na fuskantar matsaloli musamman a baya-bayan nan kamar kasa na ghana da yake yanzu mu ma muna cikin namu alhamdulillah dai ba juyin mulki ba amma matsalolin da muke samu wanga watanni biyu da ya wuce ba abin kirke ba ne ka duba a wurin gidan 'yan parlamentin mu ba a zaman lafiya ba dace sosai kullum ana maganganu da yake kowa na dokan wani mataki na interesting party ka zo wurin 'yan alkalai kuma yanzu maganar john muhammad maganar president ya bari kamar muna fahimta kamar alkalan ma ana dokan su ne domin suna tare da wani kungiya na party ya kamata ka san gana ta sauri ta tashi ta doki mataki kan za ta yi tabbar mutane su samu yadda ma demokradiyya da muke ciki taken bikin demokradiyyar bana shine karfafa manyan gobe wato matasa ba kawai shugabannin gobe ba ne amma suna taka muhimmiyar rawa wajen ciyar da dimokuraɗiyya gaba a yau da kuma tabbatar da cewa an shigar da muryoyinsu cikin shawarwarin da ke da tasiri a rayuwarsu shin matasa na tasiri a dimokuraɗiyyar gane kuwa tambayar da na yi wa matashin dan siyasa sadat hamisu baku kenan ndc da npp in ka duba da leadership of those parties nan duka youth nan na da yawa ciki domin me sun samu karbuwa kuma da irin taimakawa da suke suke yin da political parties su yasa an ka duba university da muke da shi ga duka akwai youth politics da suke yi wurin both ndc da npp duka muna da wannan wurin in kuma ka duba leadership government yanzu haka da ceo sun various uh, abin ga institutions da muke da shi yawanci head wannan institutions nan duka matasa ne takaice na wato youth nan suna contribute to the democracy da muke cikin yanzu ga yasa ni dai ka tambaye ni na ce maka ya taimaka ko kuma youth sun taimaka cikin wato mu gan cewa cewa demokradiyyar mu ta samu karba kuma ta samu zama. Tun daga shekarar 1992 kasar Ghana ta gudanar da zabukan jam'iyyu da dama. Mata yi nasarar miƙa mulki cikin lumana tsakanin manyan jam'iyyun siyasa guda biyu wato NDC da kuma NPP. Idris Abdullah Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris Abdullah Bako. To masu sauraro kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar. haka yake madalla yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe uku da kimanin minti ashirin na dare ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum mai sauraro Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha mukazu Akwai matsalolin yanayi da ake fama da su da dama a sa'adorin duniya. Wa'insu suna aukuwa ne sakamakon sauyin yanayi da ake fama da shi a 'yan shekarun baya-bayan nan. wa'insu kuwa kamar ibtila'in girgizar kasar da ta afka kasar morocco a ranar 8 ga watan satumban bana mai girman maki 6.8 a ma'auni mafi girma da aka fuskanta cikin karni guda a kasar da ke arewacin afirka inda dubban mutane suka rasa rayukansu sannan ya haifar da matsalolin jinƙai a daidai sa'ad da ake fama da matsalolin tattalin arziki wanda kasashen duniya suke fama da shi. Shin ne ke haifar da girgizar ƙasa? tambayar kenan da abokiyar aiki baraka bashir ta yi wa farfesa adnan abdulhamid malami a sashen kimiyyar fasalin ƙasa na jami'ar bayero sau dai girgizar ƙasa tana daga cikin wasu annoba da take faruwa a duniya sai dai kasantuwar ita tana faruwa ne daga cikin ƙarƙashin ƙasa ba kamar ambaliyar ruwa da sauransu ba cikin karkashin kasa allah ya halicci wasu kamar kasake haka kasko wanda suke motsawa a junansu ƙarƙashin ƙasa sai zamanto ba kan tsandauri suke ba suna kan abu mai dan laushi-laushi ko kasantuwar ainihin su abu ne masu tauri sai suka kasance wani lokacin akan sama idan wannan abin da yake kamar ruwan-ruwan taɓa-taɓo na kasa ya haɗu da juna sai ya zamanto ya bankara su sai ya zamanto su tsage su tsage wasu sai su girgiza lokacin da suka tsage girgiza wasu shi ke kawo ainihin girgizar ƙasa kuma wayannan kasaken an fi samun su a wasu wurare inda yake da duwatsu kamar kasashen da suke gefen misali in ka ɗauki afirka misali kamar ƙarshen afirka ta arewa wadda ake kira eh, da north africa to akwai wani dutse da ya tafi tun daga farkon ƙasar ethiopia ya tafi har can ƙarshen afirka ɗin ta ɓangaren yamma to wayannan ya keta ƙasashe masu yawa kamar morocco kamar tunisia algeria da, bangaren arewacin egypt to wayannan kasashen sai zamanto suna daga cikin wuraren da ake samun girgizar ƙasa a duniya to eh, kwanan a nan kuma cikin afirka eh, akwai wurare irin su kamar eh, mozambique kamar nan cikin afirka za a iya samu a kasashe irin su kamar a eh, cikin najeriya a nasa bangaren kuma dr dahiru muhammad likita kuma ɗan fafutukar rajin kare muhalli wanda ya halarci taron ƙasashen Afirka kan sauyin yanayi karo na farko wanda aka yi a Nairobi babban birnin ƙasar Kenya daga ranar 4 zuwa 6 ga watan Satumban bana. Ya yi mana bayani a game da mahimmancin taron da kuma irin nasarorin da aka cimma. Shi dai wannan kamar yadda kika faɗa taro da aka yi a shi birnin Nairobi shine taro na farko irin sa da aka yi a afirka wannan shine karo na farko da kasashen afirka suka zo suka tattauna akan bukata da suke da ita akan abin da ya shafi canjin yanayi kuma taro ne da alhamdulillah an samu nasori da dama abubuwa A nasara ta farko ni da na gani ita ce for the first time kasashen afirka sun zo sun haɗa kansu sun yadda akan wani abu guda ɗaya da suke gani shine wanda suke bukata mm-hmm. wanda idan ana magana abin da ya shafi fitar da makamashi mara kyau wato carbon emission a kididdiga ma ta majalisar ɗinkin duniya akwai kana fitar da ƙasa da kaso hudu a duniya uh, su muke fitarwa wanda duk sauran ƙasashe ne manyan ƙasashe ke fitarwa amma kuma abin ta takaicin shine illolin da ake kusan sama da kaso saba'in a nan afirka ake samun su so kin ga wannan abu ne mai kyau a ce ƙasashen da suke samun illolin nan sun zauna sun tattauna sun haɗa kansu taron nan nasara daga cikin abin da ya samu shine sama da shugabanni na kasashe ashirin sun je da kansu sannan kuma sama da wakilci na kasashe arba'in duka afirka sun je wannan taron kin ga abu ne mai kyau da ya nuna miki cewa a eh, afirka nan sun zo sun haɗa kansu kuma an zauna an tattauna matsaloli an yi agreeing akan yadda za a takan wannan matsaloli sannan kuma an saka hannu kowace kasashe su wannan ya ba da damar idan za a je shi babban climate summit da ake wanda za a watan nuwamba wannan shara a shi dubai so afirka za su tafi da wata murya guda ɗaya wannan babban nasara ce shi kuma dr nazifi umar alaramma malami a sashen fasalin kimiyyar ƙasa na jami'ar yusuf maitama sule da ke kano ya ce ba dukkanin iftila'in yanayi ne da ke yake da alaka da sauyin yanayi ba. Mutane da yawa saboda yawan ambata kalmar sauyin yanayi da ake yi su suke ganin duk abu ya faru su ke kokarin ce sun danganta shi da sauyin yanayi amma ba kowane abu ne sauyin yanayi su zama da yanayi ba. an dama abubuwa da yawa suna faruwa. Akan yayin da Allah yi duniya ya yi ta da kan iska wanda kwallon duniya da ruwa da duniya da halittun tsirrai da masu rai wato kamar ka ɗauki ƙwallon duniya da duk abin da yake kanta ko sa sai ka cuta shi a cikin wata jaka mai faɗi yadda take kusa da iska to wannan kan iskar ita ce atmosphere to ita kuma atmosphere ɗabi'unta sun danganta domin da rana ta haka da kuma da zafin rana da kuma rana da yake da kuma yana zuwa yana dukan wannan jikan iska haka zalika su kansa a jikin doron ƙasa wani gudun ruwa ne kaga ruwa samanta sun ga ai ba shi da kaushi ba da kaushi mai ruwa saman ce kuma ke mutu nan kuma doron ƙasa su kuma yana da kaushi wani gudun a shimfiɗe yake wani gudun kuma nuna nuna jirgi ne masu mata ƙarfi ne wani mara duwatsun marasa da sosai ne wani gurin kwazazzabai ne wani na masu ne wani gudun taɓo ne to waɗannan abubuwa abubuwan su suke tsoro kuma wannan da ta gashi mun koro bayanai amma kuma lokaci ya cin mana sai a biyo mu bashi cikin wani sabon shirin a makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya yage mana yanzu a madadin bakin namu farfesa adnan abdulsalam sai dr nazifi umar alaramad da dr dahir muhammad da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma solomon abu da daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi madalla yanzu kafin mu yi sallama masu sauraro ga muhammad hafiz ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice. tawagar masu bincike da ke aikin ceto sun kwashe yinin alhamis a gabashin kasar libya suna aiki inda ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar dubban mutane sannan dubbai suka bata ya zuwa yanzu da ya ba a san hakikanin adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ta faru a ranar lahadin da ta wuce ba kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito ministan lafiya na gabashin libya usman abdul jalil yana cewa an binne gawarwakin mutum dubu uku yayin da ake ci gaba da shirin binne wasu ma'aikatar harkokin wajen rasha ta faɗa a ranar alhamis cewa ta kori wasu ma'aikatan ofishin jakadancin amurka biyu daga ƙasar bisa zargin su da yin aiki da wani ɗan ƙasar rasha da a baya moscow ta zarga da yin ayyukan leƙen asiri a cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce ta gayyaci jakadiyar amurka lin tracy tare da sanar da ita cewa jami'an diflomasiyyar biyu jeff silin da david bernstein sun gudanar da ayyukan da suka saba doka ta hanyar hudda da wani dan kasar rasha robert shanob kuma dole ne su bar yankin na rasha a cikin kwanaki bakwai to da haka ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirin namu na hantsi a yau sai a kasance da mu zuwa can anjima da la'asariyar ku idan allah ya kai mu domin sauraron wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni solomon abu dama ma wanda ya kula mana da na'ura mr charleston ni aisha mu'azu nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya ma'asalam.